To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatuhu jama'a masu sauraron ma kan wannan shafi na sarki zaki rasulun aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jama'a muna tare da maulanmu Shak Ali, Shak Alihu Abdurrahman wanda zai ci gaba da karatunsa. Uh, halka ta biyu kenan. karatu mai take wai raba gardama wancan sati da muka zauna halka ta ɗaya shak ali ya doki a minti kaɗan ya faranta wa duk duniya rai bai ma'ana ya karanto muna ne wanda shakki yabon annabi sallallahu alaihi wasallam kada za ka je baka ji daɗi ba ka binciki kanka kamar kanda ake take a cewa kai makiyin annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma kana kiyaye alaihi wasallam kai baka sani ba to alhamdulillah saboda yabo annabi sallallahu alaihi wasallam ko makiyinka ko makiyinka ke yabo annabi sallallahu alaihi wasallam ba makiyin zaka duba ba a'a me ake faɗa kuma maganan wa ake yi shi ya kamata ka duba Sa'annan shehi ya zakalo mana wasu ababa da yawa da muka shiga duhu ba mu sani ba akan zance na ibnu taymiya wanda shehi ya nuna cewa ga abin da fa shak ibnu taymiya ake yi masa shaidan ya sani kuma ya yi kuma yana yi kuma kan da ake yi masa to amma ire-iren waɗannan ababa ake inkari wa Sheikh Tijjani Sheikh Ibrahim kan Sheikh Ibn Taymiyyah nan ya riga su fa zuwa amma shi ya yi lokacinsa ba, ba, ba masa inkari ba sa'annan Sheikh Ibrahim Sheikh Tijjani sun yi shi zaman a abun ɓaci gare su to jama'a ba da dogon magana ba za mu shiga halka ta biyu wanda shai ya ce ya zaɓi lomin ababa da yawa a akan wayannan ababa shi yasa aka ba wa topic ɗin tuna wai gardama za mu je kai tsaye a zuwa ga shehi mu ji insha Allah mai shai ya kawo mana a yau assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya maulana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 barka da warhaka masha Allah ah, za mu dan faɗa daga baitin shehi na'am ah, ko baiti biyu kamar yadda muka gaya wa 'yan uwa hmm. sai mu shiga gadangadan cikin karatunmu ألا حي طلا بالمنقى الذي هوى جوار الذي تهوى وصره بمن تهوى حبيبي رسول الله أحمد سيدي مقفى أمين وهو بالرسل مصطفى نبي من المولى وآدم دينة وماء فلا يلقى لأماد من شروى فتيب عليه إذ توسل بالحبيب بهبي يا خير الخلق يا سين مرتدى فما زال أهل الحق ذلك نهجهم أبو بشر نقه طريقته المسلى ألا يا رسول الله فرفع شكايتي لمولاك أنت القرم خيرك يرتجى فإني فقير ضارئ عند بابك العظيم وأرجو الفيل والفضل والجدى وما أنا منكم راديا بي سواكم وكلي يا محمود كلي يا مصطفى وحولي مقاما قد تقاصر دونه أقابير أقابل الهول من الورى بلا سبب مني معافا ومصطفى مبارك نسل مختلف تدينا ذوي الجنى مسونا عن الأعداء شاهر وجوههم ومعمود أفعال كريما على الأطاء أما بجاه رسول الله أماد ناصري بجاه رسول الله أماد ناصري وفاتيه أغلاك الولال من اهتدى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا على كل مؤتلى عليه صلاة الله ثم سلامه وأبقى خديما للأمين ومختزى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 ala hayyi tsallan <laughs> hayyi tsallan a gaida mutanen nan da suke tudu hmm. amma a ina bil munaka a munaka munaka na malam sarki a madina yake ka san shi da yake son manzan Allah wato duk wani abin da ya rabi manzan Allah ma to shi yana son sa shata yanzu ba ma birnin madina ake gaidawa ba hmm. a'a wani guri ne a da a bayan madina ana ce masa almunaka shau ya ce dala a isar masa da sallamarsa da gaisuwansa a gaishe da nan mutane wanda suke tudu wanda suna wajen munaka hmm. a'a sai za mu ya kamata mu tambayi shehi eh. a'a su waye ne wanda suke kan tudu a munaka a bayan garin madina nan me dalilin da ya sa kake gaishe su ya shehi Mm, mm. Kuma haka ba sarki, ai ya kamata mu ji dalilin wannan gaisuwa. Sai she ya ce, Allazi hawa jiwaran lazi ta hawa. Su wayannan wanda suke kan tudu almuna kaɗin nan sun hada makwabtaka da ni abin da nake so. Suba mm. Su ba ba su ne masoyan ba ba. Ba a cikin garin suke ba ba. makwabta ne yake amma su ma manya ne aka kamata a gaishe su da Allah a gaishe mu wanda aka ce garinsa yana yana makwabtaka da garin Madina kai wayannan su ma manya ne a gaishe su wato a wurin shayi su isa kenan su isa manya ne su ma ka gane ko ai malam duk abin da ya rabi manzon Allah mai girma ne manzon Allah ya bada zamana sarki zaki yace in dai kana da halin da zaka iya kai kai kokori ka je ka mutu a Madina yace sauran ka bar min hmm, in ji manzo Allah in ji yace duk yadda zaka in kana da hali to ka mutu a a Madina Allahu akbar hukuncin ka shine a baka tikitin aljanna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar me suke yi to saboda haka wa bi man tahawa to waye ne wannan masoyin naka ai ka ba mu a dunkule sheyi ka bamu mana waye ne shi wanda a dalilinsa kake gaida makwabtan garin waye ne wannan masoyin naka yace ce a ah, ba ku gane ba shine yace habibi rasulullahi amadu sayyidi mukaffa aminun wawa firrusuli mustafa habibi shi da masoyina rasulullahi manzan Allah Ahmadu mai sunan Ahmadu sai ya ji shugabana mm. fa abun bi aminun amintacce duk mm. wanda ka bi ba manzan Allah ba kai aikin banza shi ce muka fa abun bi aminun kuma shi amintacce ne kabulan nu kabulan nubuwa tun kafin annabci ma kafirai su suka sawa manzan Allah al'aminu. aminu haka ne amintacce na'am ka fahimci zancen na'am wa shi kuma wannan masoyin nawa mustaban abin zabi ne zababbe ne tankaɗaɗɗe ne fi rusuli a cikin manzanni ma shi zababbe ne ba wai a ordinary mutane ba malak <laughs> shi a cikin manzanni ma shi daban yake hmm. an fahimta jan haka ne annabi original kenan original sallallahu alaihi wasallam eh duk saura albarkacinsa suka ci mm. shine original copy muhammadu rasulullah su ma din shine annabinsu mm. sallallahu alaihi wasallam saboda haka نبي من المولى وآدم طينة وما فلا يلقى لأحمد من شروى نبي شيء النبي ne من المولى maula daga ubangiji سركي sarki to shehu yaushe ne wannan annabi ya zama annabi yace a a is a long story ka fahimci zancen yace wa adamu dina tun wa ma'un tun fa annabi adamu yana tsakanin ruwa da yin ma'ana da tabo mm. annabi annabi ne tun annabi adamu yana tsakanin ruwa da tabo ma'ana tun ba a halci annabi adamu ba annabi muhammadu shi annabi ne kai kai malam shehu ya san annabi ba <laughs> ya ce to wato shehi anan anan ba dan adam ne baban adam ne baban salamu alaikum ai a wani guri ya faɗa ai na'am eh shine baban kowane mutum na'am eh annabi adamu ma shine babansa yanzu ana maganan ta wuce inda ake zato shi yasa yace ai ai ai ai an tambayi manzon Allah mata kunta nabiyan yaushe ka zama annabi ya rasulullahi yace wa adamu bainal ma'i wa tini san annabi adamu yana tsakanin ruwa da tabo yace ni annabi muhammadu ne ni annabi manzo ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutane yawa ba su san waye annabi ba ne ake wa annabi garaje shi yasa shau ya ce to fala yulfa li ahmada min sharwa dalla sarki zaki kai hakuri mm. shau ya ce ku yi hakuri duk mutanen duniya fala yulfa ba za fa ku samu ba hmm? li ahmada min sharwa na biyun annabi muhammadu a'a فأحمد Fardun جوهر لن يقسم Shi kadai ne jauhari ne wanda baza za a raba shi biyu ba shi kadai ne saboda haka ba ka taba samun na biyun annabi Muhammadu ba ni kam sarki zaki mu dawo mana wato shayi anan misali eh da aka nuna mana tun annabi Adamu eh yana yana ƙasa da ruwa bi ma'ana tabo eh. A sallallahu alaihi wasallam yana to eh. wannan yana iya nuna cewa akwai wani hukunci da ake iya aiwa a dukkan musulmi A sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana shi bai kamata a saka shi ba kenan saboda in an ce dan adam duka gaba ɗaya wato a nan za a iya ce za a iya kebe a sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hukuncin da ake wa ɗan eh, ɗan adam gaba ɗaya wato in na fahimce ka kana so a ce a cire shi a tsakanin Adamu? A bi ma Adamu. Eh eh na. A ba zai ciru ba. Ai shi bashar din shine shine halitta mafi girma. Hmm. An fahimci zancen ko? Yanzu ana magana ne farkon halitta. Ok, kamun a zo bashar din kenan. kafin a zo bashar ake magana da aka halarci bashar shine aka sa hasken annabi a jikin annabi adamu na'am na fahimta yanzu to a wannan lokacin shi yasa duk duniya ba kamar annabi adamu saboda hasken annabi yana cikin sa okay kamun ayi wannan halittan bashar din yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan haske shi yana nan ko wannan shi hasken annabi yana nan kuma da kuma da wanda annabtan kuma da wannan annabtan shasa aka cewa ai tun yana shi ya kasance tun a wancan lokacin annabi ai idan ka ji alkur'ani Allah yana cewa wa iza akhadha Allahu misaqan nabiyina wa iza akhadha Allahu misaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu ai a wannan lokacin da aka yi wannan general meeting tsakanin annabawa 124 da ubangiji ai ba a yi halitta ba Allah yake ka tuna mana ya rasulullahi eh, wa iz ahada ina gani tambaya na bari maka shi gwari gwari yanzu eh ai kaga aka ce ayan annabi adam duka bin mana ina nufin annabawa Eh. ana cewa a annabi she ya cika shekara arba'in sannan a bashi annabta wasu annabta kuma aka cewa annabi isa zai dawo ya zai cika wannan shekararsa arba'in bi ma'ana abin da nake nufi annabi ya kamata eh, in dai magana haka ne annabi ya kamata a keɓe shi ci saboda shi yana nan annabinsa tun ba yi ba alice annabi adam ba sai shi ba a haɗa shi cewa sheka cika shekara arba'in ka samu annabtan kenan shi yana nan tun bayi ma halittan wannan eh, annabi adam ba abin da nake nufi kenan wato na fahimci zancen ka ba shi yasa na dauko maka wannan aya. shi zai shi zai bayyana maka komai wato wannan da kana gani tun daga annabi adamu har zuwa kan aka zo aka haifi annabi muhammadu har sai da ya kai shekara arba'in aka bashi wato ana bin wannan wato sari ne na bashariya Oh, wato program ne Allah ya program wannan program ne wanda Allah ya shirya ok dole shi ka bi wannan program din ka gane ko wannan shine yawa shasa zaka ji an ce ma matansa tana da shekara arba'in a lokacin shi yana shekara kaga wannan ana bin ba shari'a ne <laughs> To amma Ubangiji ya tabbatar cewa Alkur'ani ya tabbatar shi manzo ne tun kafin ai halitta kaf gaba da shi yasa wa iza ahazallahu misaka ya rasulullahi ka tuna mana lokacin da na tara annabawa dubu ɗari da ishirin da hudu muka yi general meeting da su lokacin da aka yi wannan general meeting ba duniya ba lakira ba sama ba kasa ba kowane halitta sallallahu alaihi wasallam an bayyana ko aka tara dukkanin wato an eh aka tara su a alamu zarri na'am a alamu zarri suna kwaya lokacin ba halicci komai ba Allah ya tara su a gu daya ya ce wato kudin na zabe ku ku annabawa ne dubu ɗari da ishirin da hudu ga annabi Muhammadu. Amma zan ba ku sharaɗi kafin ku zama annabawa. Hmm. Suka ce to ya Ubangiji me sharaɗin shine wa iza allahu misaqan nabiyina ka tuna lokacin da Allah ya riki alkawari da annabawa lama ataitukum min kitabin wa hikima ku annabawa lokacin da na halice ku na aiko ku duniya da littafi ku zo ku kira al'umma izuwa gare ni lama ataitukum min kitabin wa hikima da hikima kana ka zo kana ce kana ta da awakai annabi ne kana kira ga Allah summa ja'akum rasulun da na kira aka ga sai wannan babban manzo ya zo ya same ka kuka hada zamani daya da shi latuminunna bihi wa Za zaka yi imani da annabi Muhammadu zaka cire kulan annabta ka ajiye a gefe ka zama mataimakinsa kun yadda da haka kowanne ya yadda da haka na'am ka fahimci zancen nan sarki zaki wato in annabi Adamu zai hada zamani da annabi Muhammadu a ranar shi ba annabi ba ne mataimakin annabi Muhammadu ne. Mm, in annabi Nuhu in zai hada annabi zamani ɗaya da annabi Muhammadu to a ranar shi ba annabi ba ne shi ba manzo ba ne shi yanzu mataimakin mai taimakon annabi ne. Mm, zai sauka a makaminsa saboda shi kadai ne. Kun yarda lokacin da na aiko ku kuna kira zuwa ga Allah kuka hada zamani da Annabi Muhammadu la tuminunna bihi za ku yi imani da Annabi Muhammadu wala tansurunna hu za ku zama mataimakin sa. Suka ce kalu akrarna suka ce mun yadda. kala a akrartum kun yadda da haka qalu na suka ce mun yadda Allah ya ce to fashadu wa ana ma'akum min shahidina ku shaida duk wanda ya saba wa wannan alkawari to ba zai ji daɗi ba fa wa ana ma'akum min shahidina ni ina tare da ku cikin shaida wanda ana jama annabawa ne fa kunne akan annabi Muhammadu ma'ana ba annabi Musa da annabi Haruna sun hada zamani daya ba eh, eh, eh, akwai annabi Shu'aibu ma a can gaba am ga annabi. Ba su hada zamani daya ba? Ga annabi Lutu ga annabi Ibrahim kuma. To, to in haka ya faru, to sauran su duk za su sauka a makamin su za su zo su zama mataimakin annabi Muhammadu. Wato shai kaman misali ne, wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam nan da za su iya zama annabawa a wani zamani, amma tun da sun hada zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ne. Sahabbai ne, ka fahimci zancen ai shi yasa mutane ba ba wai karbi ya wai sulkarni ba ya gaya wa sayyidina umaru ba eh. manzon Allah ya ce duk mutumin da ya hadu da wai sulkarni ya je ya masa addu'a wannan mazala ne ya faɗa shi wai sulkarni na kuma shi tabi'i ne shi oh, tabi'i ne shi tabi'i ne shi ba sahabi bane sai a zamanin sayyidina umaru ne sai suka hadu sai na abubakar ma bai ga wai sulkarni ba Sai a zamanin sai na Umaru suka hadu a aikin hajji sai na Umaru ya je ya neme shi suka hadu. Da suka hadu ya ce kun zauna da annabi ne amma ba ku san shi ba. Eh? Kwarai kuwa. Wato gangan jiki kawa ka gani. Gangan jiki aka gani sha sa ai Muhammadul Bashar la walaita kal bashar bal eh. huwa ya utatu bainal hajar. <laughs> ai wato shi yasa halitta ne da wanda mutane ba su san ina aka dosa ba mutumin da ake baka in ka cire Allah sai shi kaga ai case is closed hmm. to saboda haka mun ci lokaci mu saya daga nan a shehi shehi ya kuri na biyu ya kuri <laughs> wato irin wannan magana da wasu karni yayi musu cewa eh. ku annabi amma ba ku san shi ba bi ma'ana ke cikin hankalinsa kudirar sai ke gani a ai ya ga gangan jiki wato ire-iren su wanda bai san annabi ba shi ke gani cewa annabi mutum ne kamar sa kenan shine wani banza shashasha ka ji abu da sayyidina umaru ya faɗa yace sayyidina umaru yace yace ni na sauka na yadda ban san shi ba yace walau ibnu abi kuhafata mm. yanzu kai wasu wai sulkarni koda ibnu abi kuhafata ma'ana ko da sayyidina abubakar ma bai san manzon Allah ce walau ibnu abi kuhafata ko sayyidina abubakar ce ya ga manzon Allah ne ce amma bai ga manzon Allah ce gangan kawai kike ka gani ba ku san shi ba so <laughs> saboda haka lokacin da yayi magana shi eh. take ya sauka ce ya yarda ka gane ko amma yace ba ni ta kaina nake ba yace yanzu wannan magana da ka faɗa har sai dina abubakar ma bai san shi ba yace har sai dina abubakar bai san shi ba Allahu akbar ah, to mutum da za a aiko sahabi wajensa abin da yayi wa sahabi addu'a mu dawo karatu na bagaddama alhamdulillah mun gode wa Allah sosai wannan cikin karatu kenan na Shehu Ibrahim da kake gefe bi na, kare Shehu Ibrahim Mm. kaga shayi yana uh, magana wannan shayi da ke zaune a cikin mu muke tare da shi Sheikh Aliyu almajirin almajirin almajirin shi Ibrahim to amma irin karatun da yake gaya mana anan kan Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi hmm. kaman kai bari kana jin daɗi ne kana shauki ne akwai wani karatu na Annabi sallallahu in ana yi maka kai da kanka wallahi kana ji kaman a'a kana zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kaman kana wannan zamanin ne zamanin na abubakar ake yi da kai wato sarki zaki shine ci shehu ibrahim da sauran malamai to in shehu ibrahim yana gaya maka manzon Allah kamar za gani ga ka ga manzon Allah ne wallahi tallahi na ba a yi maka kwatancen nesa yana gaya maka ne kamar ga annabi din yana tare da kai Allahu akbar yanzu ka duba ba ala hayyi talan a gaida jama'an da suna suna sama bil munaka wanda suna munaka ka gane ko yana nuna maka mai yanzu ma manzon Allah a yanzu nan ma yana nan a Madina dan ana gaida wato ana nuna maka abun practical ne gashi nan abun fa yana nan ga kanan kana tare da shi wallahi amma duk wani ne yabo manzon Allah in zai gaya maka annabin yana nesa ne yana wani duniya ne a wani ma yana dauka maka yana lahira ne yana yana kabari ne a kunci a'a ba haka ba ne ana nuna maka fa saboda me almar'u ma'aman ahabba sai ka ji shi kai da kana ana magana nan kai da kanka kana ji kamar ka kashi ka rungumi manzon Allah haka kake ji Allahu akbar Allahu akbar <laughs> sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam to jama'a mun shiga za mu shiga a na biyu kenan muna tare da shak ya yi mana karatu na diwani ya faranta wa duk mahalittar musulmi ba za mu ce zo ba da annabi sallallahu alaihi wa sallam sha'annanmu suna ce mana kafatu ne ba na sallallahu ba eh, kana tunane inda kake tunane cewa wai annabi annabin kai kare ne a ba kana da kai kare bane annabin su ne annabin kowa ne annabin kowa annabin kowa ne aljanu duka annabin su ne yanzu baka ji ba wanda Allah ya ce kafatan linasi haka ne shi kadai ne fa kafatan linasi amma eh shi ne aka aiko wa mutanen duk duniya shi kadai amma duk wani annabi ba duk duniya aka turawa ba wa ila adin akhahum shu'aiban adawa Allah ya tura musu ƴan uwansu shu'aibu to yanzu duk mutane sauran mutanen da suke duniya wanda suna wani bangare to annabi shu'aibu ba annabi su bane <laughs> kawai iya iya iya mutanensa ne Allah Allah Allah ya aiko sa shaidu ba tarihin ma annabi Ibrahim da annabi Lutu ka duba a ce wai an yi wa mutanen Lutu ka duba wai ashe su 'yan garin su aka yi wa bai shafi garin annabi Ibrahim ba bai shafa ba ba gani ba har aka halakar da gari <laughs> eh. iya mutane annabi ludu ne ka eh. gane ko baka lokacin da suka je wajen annabi ibrahim ma fa yana cewa in aban kana fi halutan a wancan garin fa akwai annabi ludu ba yace mun san da shi amma shi da iyalansa duk da mu kiyaye shi sai aka halakar da iya garin ga kuma garin annabi ibrahim can saboda me shi iya nan ne go abun nan iyakacinsa <laughs> yanzu ba, ba shugaba tinubu ba iya nigeria ba ne eh. to haka ne na'am na'am eh, mu je karatu insha Allah jama'a shai ya faranta mana rai sosai Allah ya saka wa shay eh, albarka Ah, Allah saka masa da albarka sosai mun gode sosai wannan tuka gaskiya muna bukatan sa muna bukata all the time ana yi mana alhamdulillah jama'a za mu shiga karatu dindindin akan inkari da ake yi da yan ɗarika tijjaniya a ce wai sun yi kaza sun yi hakika sun yi wani abu ababa kaza abinda dai kai ya ɗaure maka kai a wancan zama na farko shai ya nuna mana a wayo ne fa Eh, ya nuna mana wai wannan abu duka wayo ne saboda abin da yasa su mallumman da suke zo suke inkari Shehu Ibrahim in ma abu ko kuma suke inkari ɗan ɗarika in ma abu biyu ne sun sani suka ɓoye a'a su zo su bata ɗarika ba cewa a yaka tijaniya a'a duk kun gaba a bata duk ɗarikun gaba ɗaya ko kuma a'a ba su sani ba ne yana gidansu shehi ya kawo mana wayannan ababa da yawa kuma wai ka auna da hankalinka ka duba shi shek ibn taimiyya ba ma shehu ibrahim ba shehun shehu ibrahim shehu tijjani ibn taimiyya ya riga sa zuwa amma duk ire-iren wayannan ababa da wayanda abinda ma ya fi hankalinka ya wuce hankalinka shek ibn taimiyya ya yi su amma ba yi inkari ba Kamar kwanaki an zana ta ashe ibrahim ya ce ya giya to da aka zana da shan abin sadauki nuna ah, ai ga inda Sheikh Ibn taimiyya ya nuna cewa shi ma ya sha giyan to amma shi kai mutum ka tsaya wurin wato bi mana baka yi adalci ba Kamar karatu ne ka ce fawalil lil musallin <laughs> kace fawalil lil musallin ke ka tsaya ai in baka karasa ba kai da kanka ka san baka yi adalci ba ka karasa wannan zai fahimce maka abin da ake nufi haka ne Ibrahim wai ya sha giya giyan me ya sha ya sha giya na soyayyen annabi sallallahu alaihi wasallam to kai da kanka ka san wannan kamar wa sarki zaki na shehi na yau a yau ma a yau ma a cikin karatun mu zamu karanta inda ya sha giya din <laughs> kai karama gila to yawa kai karama wallahi yana cikin program Allahu akbar Allahu akbar to eh. maganar shayira bagaddama ka auna ka auna biyu abin da zaka so a kanka kai dai ko da kai baka son ɗarika ko da kai dan ɗarika ne ko da kai baka son ɗarika abin da ya kamata ka sa cikin hankalinka shine maganar shehi raba gaddama ma'ana raba mhm. ka auna da shehu tijjani ba shehu ibrahim ba da shehu tijjani da shak ibn taymiya waye riga wani zuwa mhm. waye riga wani zuwa duniya shi aka ce maka ibn taymiya ma yayi to kaga in kana da waye kaka zo ka inkare <laughs> ba kamata ka zo kana inkare shehu tijjani ba kenan to kwarai kuwa shehi kenan karatun shayi kenan ma'anar wannan raba gaddama kenan shi yasa insha Allah za mu shiga halka ta biyu karatu gadar da shayi. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya maulana amin wa alaikum salam sarki zaki satin da muka fara karatu halkan mu na daya mun kawo cewa wato ganin manzon Allah ana tuhumar mu kullum shau jani ya ga annabi muhammadu ya bashi ɗarika an ce karya ne an ce kaza an ce kaza shi yasa muka kawo dalilai ibnu taimiya ma ya ga manzon Allah ba ma shi bai saya a maganin manzon Allah ba har yana kallon lauhul mahafuzu so yanzu kuma ka gane ko Ka kaga shine magana da bagaddama din to in ka tuhume ni shauti jani yace ya ga manzon Allah malamin ka ibnu taymiya shekara tsakaninsa da shauti jani kusan shekara 500 shi ya fara fada kaga in kafirci ne ibnu taymiya shine farkon kafiri mm. in shirka ne shine farkon mushriki mm. in dan bid'a ne shine farkon dan bid'a to yanzu makaratu na na yau ina so ne in tabbatar wa duniya ibnu taymiya shine cikakken dan bid'a ba wani za mu nuna bidiyo'in kar ka kafin ka tuhume mu da bidi'a to ka ka je ka gyara gidanka kafin ka zo ka tuhume mu yanzu za mu tabbatarwa duniya shi yau ibnu taymiya shi ma dan dariƙa ne <laughs> kai zargi zaki shi yasa raba gaddama nan ba kogi ne ba na'am ibnu taymiya shi ma dan dariƙa ne hmm, na'am kuma almajiransa sun tabbatar shi ɗan ɗarika ne shi hmm. kuma ɗan hakika ne bai sai ma a ɗan ɗarikan ba amma ba dai irin na su ɗan anti ba dai irin na ɗan su irin su na ɗan anti to kaji Kaza <laughs> wai magani a gonan yaro. Eh. Ba su san da shi ba, Hausa suka ce wani abu akan matan sarki da da ido da ta gani. Sosai, na'am. to yanzu wannan al'ukudu duriya ne akwai malamin da ya bada shawara mu dinga sa wato ba wai littafi ne muka sa ba za mu dinga turo ne ka gane ko litattafai daban-daban a bayanan za mu kawo kaga ba zai ba mu dama ni ba ni da ma abin pdf nasu da sauransu wanda inda a ce littafi kwaya ɗaya ne za mu nemi pdf naki mu sa ana kallo karatun nan Mai dogon zango ne, daji ne. za a tabo litattafai iri daban-daban. To yanzu wannan al'ukudu duriya ne, kuma shafi na yana daidai da shafin malam lawan trayom da wanda yake karantawa. Bugun mu iri ɗaya da shi ne. Kaga ina baka shafi sai ka je ka duba. Na'am. Yawwa, yanzu sai ka je ka duba shafi na ɗari hudu da biyar a cikin al'ukudu duriya. Hmm. Aka cewa ibnu taymiya shaykhu tariqati shi ibnu taymiya shaykhin tariqa ne eh, shi shaykhin ne kamar yadda sidi abdul qadir jailani shaykhun ne tijani shaykhun ne to shi ibnu taymiya shaykhu tariqati ne eh, wal misali in ka ce eh. tijani an san ne eh sidi abdul qadir an san shayin ɗarika kadiriya ne to shi kuma ibnu taymiya shayin ɗarika shayin ɗarikan wa eh shi ma kansa akwai okay ka gane ko sai a ce masa sai a sa sunansa ka gane ko okay taymiya kenan yawa ɗarikan taymiya dan abu ne zai nuna maka haka hmm. abin da suka faɗa dinan shi kan shi ya ba da wuridinsa wanda za a yi da lokaci da time da adadi shi ma ibnu taymiya ya bayar hmm. dama a ah, yanzu shau oh. tijani da ya tafi shau ɗarika tijani ai suna ne ai ok wata shayi tarika ba sunan ba ne aikin ne tarika ba aikin ne ai ok yanzu misali aka ce islam islam nan kam ai suna ne na'am aikin ke tabbatar da kai yawa aikin ne zai tabbatar da musulunci. na'am sallah azumi zakka hajji ka yadda da su eh ya yadda yana yi yana yi to ya zama musulmi na'am ka bayan zancen ko an ce maka kai kan nan dan ɗan kan tijaniya ne kai kana wirdin safe kana wirdin yamma kana wazifa kana zikirin juma'a to shine ka zama ɗan kan tijaniya amma baya lazimin safe baya lazimin yamma baya wazifa mabiyi ne kawai mabiyi ne ko mu ce masoyi ne yawwa to shi an aka ce ɗarika ba wai sunan ba ne aikin ne aikin ne to suka ce shehu ɗarikaci shi shehin ɗarika ne wal hakikati kuma shi ɗan hakika ne a ba mun yi karatun ba da naje isha fm Ibn taimiya a cikin majmu'ul fatawa a ta'arifin da yake yi wa fana'i yace alfana'u allazi yujadu fi kalami sufiya uh, yufassiru bi salasatil umuri yace kalman fana'i da ake faɗa yana wanda yake fita a bakin sufaye ana fassara shi kashi uku to a ciki na kashi na biyu yace mutum har zai zo yace anal hakku ni Allah ne mutum kaji ba wai mutum zai zo yace shi Allah ne au subhani ko yayi wa kansa tasbihi tasbihan ba Allah ake wa ba zai iya ya ce subhani sarki ya tabbata a gare ni sarki ya tabbata a gare ni wannan mutum zai iya yayi wa kansa tasbihi au ma fil dubbati illa Allah ko kuma ba komai a cikin alkabba na sai Allah hmm. to ibnu taymiya yace duka wannan fana'i ne mai kyau wani hali ya shiga ya fadi haka na'am an fahimci zancen to shin fana abu nan hakika na su dan dan anti ba komai Allah bane haka ne ba mutum zai iya cewa kansa Allah ba shine shi ba to shi din a cikin majmu'ul fatawa za mu zo wannan karatun shi ma za mu baje shi ka san yanzu muna bin one by one ne one ba one yana daki da daki na'am ya wato yanzu muna so mu tabbatar wa duniya shi dan ɗarika ne to ka gane ko shi gashi nan gashi nan abin da suka faɗa din na'am shehu ɗarikaci hmm. shi shehi ne na ɗarika wal hakikati kuma na hakika hmm. arifun kaji arifun shi arifi ne abu uku ne kaga arifi shi zai zama dan hakika in ya, ya, bata a hanya farko shi shehun ɗarika ne kuma shi shehun yan hakika ne sannan kuma shi arifi ne masanin Allah na'am ka gane ko hmm. warisal imama ya ya gaji shugabanci wal ulum da ilimi fata fa hakiki ka tabbatar da haka ka tabbatar shehu ibn taymiya shi shehun tsarika ne sannan kuma shi ɗan hakika ne kuma arifi ne to sannan kaga dai yanzu wannan shekara ɗari takwas da ya wuce kenan aka gaya wa ibnu abdulhadi ne ya kawo ya faɗa kuma su yanzu sun yarda da ibnu abdulhadi har a lawan turayyam yana fassara shi kuma bai taba inkarin wani abu a cikinsa ba hmm. sai lokacin da na sa shi bongo shi da kansa ya ce eh, wannan kalmar ridda ne a ah. cikin wannan ne <laughs> kwarai kuwa eh. za mu zo kai ai akwai Eh, eh akwai baitin da na ja, eh akwai baitin da na ja shi da kansa sai da ya tabbatar cewa eh ridda ne. Sun ce sun mero annabi zancen sa to. Lisiwaku tashkikul juyubi. Inna ma shakkul juyubi alayki mimma yalzumu. Manzo Allah ya ce ba ni ba mai ihu ba mai kece riga in aka yi masa mutuwa. Ba ni ba shi wanda in aka yi mutuwa zai yi ihu ya yayyaga riga. Manzo Allah ya ce ba ni ba shi. su ibnu taymiya almajiran ibnu taymiya suka ce a'a wannan hadisin ba zai yi aiki akan ibnu taymiya ba hmm. sun mero annabi zancensa lisiwahu wannan hadisi sai dai yayi amfani akan wani ya za a ce ibnu taymiya ya mutu ba za a yi kuka a kekkece riga ba wato a musulunci she is above the law kenan shi yawa saboda haka manzo Allah duk abin da zai yi ya je yayi ba ruwan su ba za su yi amfani da hadisin nan ba lisiwahu suka ce sai dai yayi aiki akan sarki zaki ko kuma ali mm. amma ya za a a ce ibnu taymiya ya mutu ba za a kekkece riga ba lisiwahu wannan hadisi sai dai yayi amfani akan wani mutum tashkikul juyubi kekkece riga ai dole mu kekkece riga kai suka ce ai kekkece riga ma riga ma wajibi ne saboda ibnu taymiya ya mutu dole ne wajibi ne mu kekkece riga mu sa ibu mu yi birgima eh kuma eh sai na tuwa eh sai na tuwa lawan eh kuma an yi lokacin da ya mutu an yi an yi ba abin da ba su yi ba har sun sha ruwan wankan gawansa eh? karatu yana nan fa raba gaddaman nan fa zai tono asiri da yawa fa ka eh. fahimci zancen shine na ce lawan trayom yanzu me matsayin wanda ya ce zai ba zai amfani da ya kekkece ya ce dole sai ya kekkece riga ya ce eh kekkece riga idan mutum masifa ya, same shi haramun na ce a'a malam wa yake magana haramun ina magana an merwa annabi muhammadu zancensa kai kana magana haramu na ce ai an wuce haramu ko baka ji zancen ba fa suka ce lisiwaku tashkikul juyubi wannan hadisin sun merwa manzon Allah suka ce lawan yana nan zuwa ba kai ke cewa sun ce ba su suka ce sun mayar da su suka ce sun mayar wa annabi sai ya ce to kai da ka mini hoton wannan wuri da suka faɗa min daɗi sosai cikin karatunka wanne koda daga baya ne Oke wannan din ba? Eh, eh. bai ci zan yi maka zan tura maka. Insha Allah na'am. Ai ba mu zo karatunsa ba za mu zo karatunsa ai. Ran da za mu yi karatunsa zan baka ka sa shi kowa ya gani. Insha Allah. Na'am. Malam Lawan nace masa to sun mayar da eh sun mayar wa annabi zancensa. Ai wannan fitsara ne shayi. Ka gane a ah, ba fitsara bane shi da kansa yace wannan ridda ne. Eh, Lawan Lawan Triumph da kansa to yanzu tsakani da Allah malam malam abuna sarki zaki. Yanzu sai sai nace masa ai wannan sun ce sun meruwa na ce masa me hukuncin mutumin da ya meruwa annabi zancensa ya ce ridda ne na ce to a masa ya ce ai ba ibnu taimiya ne ya faɗa musu haka ba na ce eh kwarai na yadda amma shi al'ukudi wanda ya faɗi zancen nan na ce ya kafirta shi ibnu abdulhadi da ya rubuta wannan littafin shi ma dan ya yadda ne ya sa magana a cikin littafinsa na ce shi ma kafiri ne to shi ijo jawarin mani ba ba shi tijani ya rubuta ba yi <laughs> ba ta tijani ai aha yanzu point da nake so in kai kama na'am yanzu ya tabbatar ibnu abdulhadi kafiri ne ya tabbatar al'ukudi wanda ya rubuta kasidan kafiri ne to yanzu ya kamata a ya karanta littafin nan a ce littafi malaminsa ne ai a ya kamata ya jefar da littafin saboda ba karanta littafin kenan ba ba ne wanda ya rubuta littafi ma ya kafirta shi ibnu abdul halim dan dalili ya yadda da maganan ya shi yasa ya dauka ya sa a littafin sa kuma ba zai sai anan ba fa ko ibnu kayyim ko su ibnu kasir in sun yi ido hudu da littafin nan sun ga maganan nan ba su dauki alkalami sun yi rubutu ba su su kafirta inna lillahi wa inna ilaihi duk almajiri ibnu taymiya da ya ga wannan maganan bai yi magana ba Mm. a sukutu ridan yi shuru ya zauna to shi ma ya kafurta malam wannan shi da fa al'ukuru duriya <laughs> za mu zo ba ibnu taymiya yanzu mun furo da kadan ne yanzu za mu ɗauko ne a irin in da su ma suke yi har kafin mu je shi kan shi ibnu taymiya malaman zamanin sa ma sun kafurta shi mm, akan wasu tabiyoyin da yake yi kenan a ɗabi'o'in da yake magana a irin maganganun da yake magana ai shi sa rayuwar ibnu taymiya ai wanda ya san rayuwar ibnu taymiya challenging ne a wajen sa ma shi sa ibnu taymiya da kasan akuya yau a sa shi prison gobe a sake shi jibi a sake mayar da shi gata a sake shi rayuwarsa a haka fa har karshe a cikin prison din ya mutu hmm, wato an ta yi kenan a zamanin sa a ai ba taba samun masifaffen malami irinsa ba ka fahimci zancen to yanzu mu je karatu yanzu ba sun tabbatar shi dan ka ba kuma ba ni na faɗa ba almajiransa ne suka faɗa ba na'am yawa to sannan kuma bayan haka sun tabbatar shi kuɗubi ne ba muna cewa shauti jani kuɗubi ba eh. to shi kafin a gaya wa shauti jani an gaya wa ibru taimiya kuɗubi na'am kutubu zaman eh gudubin zaman gausin zaman wato eh. <laughs> faman kana kububul kauni fi hali usurihi waye ne ya kasance kudubin zamaninsa faman kana kudubun waye ne kudubin waye ne kudubin kaunu kasan shi kudubi yana tasrifin kaunu ne gaba daya yana tasrifin halitta ne mm. wannan maganan fa malam shekara tsakanin kafin wannan shau tijani da ɗari biyar fa aka faɗi wannan magana man kana kutubul kauni waye ne kudubin kasantattu hmm? Hmm. fi fi asrihi ka gane ko fi halu fi hali asrihi a halin zamanin ibn taymiya waye ne yanzu shi wannan malamin tambaya yake waye ne a zamanin ibn taymiya kudu kudubin kaunu gaba daya siwahu in ba ibnu taymiya ba mm. gaya mun yana tambaya waye ne kudubin zamanin wanda yake tasarrufin kaunu wanda yake tasarrufin halitta gaba daya mm. ma'ana in aka ce kaunu dabba aljanuruwa, ruwa kasa itace mala'iku duk wani kasantattuwa yake juya su a zamanin in ba ibnu taymiya ba Wato mai maganar ma yana inkari masu inkari ne. Yawwa! Ma'ana misali ya ce a ce yanzu misali Shau jani yana zamanin zamanin sa ne. Sai na ce Shau kudu bi ne. Ko kuma wannan sun hada da uh, Sidi Abdulkadir Jelani aka ce shine bi ko Shan Arabi a uh, Hatimi shine to kai ku kuna ta kuna ta kame kame. Eh. kuna cewa wane shine bi wane shine yace waye ne in ba ibnu taymiya ba waye bin zamanin Mm. shi yanzu yana challenge ma cewa wani ya gaya wa malaminsa kuɗi bai ce kai da duk ku tafi ba ku san ma waye kuɗi bi zamanin ba waye ne ba in ba ibnu taymiya ba <laughs> sannan kuma ka zo ka raina min hankali nan na cewa shauci jani kuɗi bi ka ce a'a ni na wa kariya ne to shi yanzu wannan ma yana challenge din duniya waye ne bi zamanin zamaninsa in ba ibnu taymiya ba wa man kad wa man kana kad faza bil badaliyah waye ne ya kasance abdalu abdalu nan manzo Allah yana cewa akwai mutane guda hudu mutane arba'in wanda wa bihim yaqduna da su ne Allah dan albarkacin su ne Allah yake saukar da ruwa Allahu akbar ibnu Kasir ya kawo hmm. a cikin tafsirinsa akwai wasu mutane ana kiransu abdalu su arba'in ne a da'iransu idan mutum ɗaya ya mutu za a yi kobarin dinsa a nemo a cikin musulmai a cikin waliyai a sashi a wannan makamin kullum a kowane duniya su arba'in ne ka gane ko da su ba dan albarkacin su ba ko ruwa Allah ba zai saukar ba wato shi da su tunanin ka zauna mutum maka tunan Allah yana nan amma Allah bai bar duniyar shi haka ba fa bai bar yana bai wakilinsa da waliyinsa all the time ai kudubin nan ba kariya bane akwai kudubi na'am yanzu ba gashi na batun a zamanin ibnu taymiya ake magana ana ana ana rige rigen kudubaniya din na'am in kariya ne za su faɗa ne ai akwai kudubin tun su zamanin Sidi Abdulkadir ai Sidi Abdulkadir Jelani kudubin zamanin sa ne ai to wannan ne fa yanzu suke ta jayayya yanzu ibnu taymiya suka ce to waye ne kudubin zamanin sa in ba ibnu taymiya ba ai akwai kudubin in babu me yasa aka faɗa eh kuma akwai wani malamin da naga ya malami zala ke cewa wai ya yadda akwai waliyai saboda wannan Allah ya faɗa cewa in ka shirya za ka yi fada da waliyin Allah ka shirya za ka yi fada da shi amma waye tabbatar shehu Ibrahim waliyi ne to nan kuma ga shi hmm. ibnu taymiya kutubi ne waye tabbatar yawwa wa ya tabbatar ai shi abin da ake magana hmm. walitakannin ai yanzu ba manzon Allah ne ya turo wajen waisul karni cewa hmm. ah, a abin nan ba na'am fati ba ba ba waisul karni din nan ba wali ba ne ba manzan Allah ne ya turo ai bai ce wali ne ba ko wani bawan Allah wanda in yayi addu'a Allah zai karbi addu'anka na'am ko ba haka ba na'am saboda haka waye ne yake da eh, wannan din ba manzala ne ya faɗa ba so ai wani takardin ba wai suna bane wanda aka rubuta kamar annabci za a ce wane annabi ne wane annabi ne wane annabi ne an fahimci zancen karatun na'am shayi na'am yawa to saboda haka ana maganan wato wani ma yana cewa ai kowa ma wali ne karya kake yi tun da Allah ya ce ala inna awliya la khawfun alaihim wala hum yahzaruna ladzina amanu wa kanu yattaqun wayannan wasu bayi ne special shi yasa yanzu a cikin abdalun nan Allah da kansa ne ya faɗi abdalun nan fa ba wai ba shauti janni ne ya faɗa ba ba ko sidi abdul kadir jana Allah ne ya faɗi sufan su wa bihim yamkuna da albarkacin su ne Allah yake saukar da ruwa da albarkacin su ne Allah yake kawo arziki da albarkacin su ne Allah yake ingije bala'i a duniya mm. hatta ibn kasir ya kawo a cikin tafsirinsa na'am ka fahimci zancen to mu dawo yanzu ba an gaya masa kuɗi bi ba kuma aka ce shi yana suka ce shi din ibn taymiya suka ce yana cikin abdalu din mm, shai za mu ƙara minti goma saboda eh, lokacinmu ya kai to eh, za mu ƙara minti goma To, sannan kuwa kuma a kasa suka sake cewa huwal hiburu shi malami ne, wal udubu shi kuma kudubi ne, allazi sha a zikirhu wanda sunansa ya bazu a duniya ibnu taimiya kenan. Mm. Wa fahasha zahu hmm, kanshinsa ya, ya wazu kal'ambar kamar kamar kamar turaren ambal eh? wanda ya fashe to haka turarensa ya bazu ma'ana sunan ibnu taymiya ya bazu shi kudubi ne wanda sunansa ya bazu a kudubaniyan ma ya cika duniya kaf shi sunansa ya cika duniya shine kudubin zamaninsa ya mama ya mamaye ko ina kenan ya mamaye ko ina <laughs> to sannan kuma mu sake zuwa suka ce wujuduhu khatimi mushtahirun wa zuhuduhu qadiriyun fi tab'i kana ji suka ce wududuhu kyautan kyautar ibnu taymiya kamar ibnu arabi al-hatimi ne mm. kaga ibnu arabi al-hatimi sufi ne dan ɗarika ne suka ce to kyautan ibnu taymiya sai suka kwatanta shi da ibnu arabi al-hatimi kyautansa kamar ibnu khatimi wanda mustakirun wanda ya bayyana a duniya kowa in ka ce ibnu arabi al-hatimi kowa ya san shi nan to kyautan ibnu taymiya kamar kyautan ibnu arabi al-hatimi ne wa zuhuduhu kuma gudun duniya ibnu taymiya hmm. kadiriyun kamar sidi abdul kadir jilani ne kaji ba oh. suna kwatanta ibnu taymiya da ibnu arabi ashe Sidi Abdulkadir mutumin kirki ne yawa yanzu akwai maganan da bai fita ba zan fito da shi takardar na duba ban gani ba ina da sansalar ibnu taymiya ma dan ɗarikal kadiriya ne to ah almajirin shehu shehu almajirin sidi abdul kadir jene ba kadire ne ina da salsalan takardar ne ban gani ba yanzu amma zan dubo wani lokaci mai wa zuhuduhu gudun duniyarsa alkadiriyu kamar shak sidi abdulkadir jilani ne taba'an wannan haka yake na'am an fahimci zancen to sai magana mu na karshe suka ce baharul ma'arifi shi ibnu taymiya kogin sanin Allah ne <laughs> ka gane ko tahu fil bidayatihi tun tun da suka shiga kogin su waye wa arbabun alul ma'ani alul ma'ani da wa arbabun ma'abota sanin Allah da ma'abota hankali ba wai gama gari mutane ba ba manyan shehinai manyan kudu waliyai da suka shiga kogin ibnu taimiya ha Ah, suka suka imauce ta hufil bidayatihi tun a farko suka suka jika dimauce kafin aje sakiya har aje karshe tun a <laughs> suna fara shiga kogin ma'arifa na ibnu taymiya sai suka imauce suka bata hmm. ka gane ko na'am alul ma'ani wa arbabun nihayati kafin ma aje karshen gaba daya sun imauce saboda haka shi ibnu taymiya udbul haqa'iq mm. shi kudubi ne na haqa'iq na na haqa na hakoki, ma'ana na na yan hakika mm. shi kudubi ne na yan hakika na'am hazu ha haru fi fada'ilihi eh? alu tasawuf ma bota tasawuf kan kasan alu tasawuf mu ne ko na'am to alu tasawuf sufaye ma na sufaye wa ashabu riyadati da ma abotan riyad mana wanda suke shiga halwa su kebe kansu su yi halwa ko su yi addu'a harabu haru fi fada'ilihi su ma duk sun dimauce a falalar ibnu taymiya ibnu taymiya a falar da daraja da ya kai a wajen Allah sufaye duk sun dimauce masu shiga halwa don neman matsayi duk sun ɗimauce sun kasa hango ibnu taymiya hmm. <laughs> suka ce ujubatu dahari hmm. shi ibnu taymiya abun mamakin zamaninsa ne shi abun mamaki ne a zamaninsa fardun shi kadai ne fi ilihi a cikin falololinsa alamatul wakti shi kuma shine alama na lokaci filmadi ga wanda suka wuce wafil fil ati da mutanen da za su zo nan gaba shi alama ne na tashin alkiyama alama ce ta lokaci hmm. to sai kuma wannan shuribta bikasil arifina to shi yana nan ka fahimci zancen shi a takardan yake ka gani ko akwai a shafi na ɗari uku da saba'in da ɗaya suka ce shurifta bi ka'asil arifina mudamatun Ibn taimiya ka sha giya Ibn taimiya ya sha giya hmm. bi ka'asil arifina a kwaryan arafai ya sha giya a kwaryan arafai haqiqatuha hakikaninta min sirri ainil hakikaci daga sirrin ainihin hakika wannan giyan ya riga ya shiga ya sha ya sha ya yi tatil ya zama ya zama dan hakika to anan da aka ce Sheikh Ibn Taymiyyah ya sha giya ya bayi inkarin shan giyan shi da yi anan aka ce Sheikh Ibrahim aka zaka inkarin shi shi yasa ai muka fito da raba gaddama duk abin da ka faɗa akan shau tijani ba haka na fada ba sacin da ya wuce duk abin da ka fada a shau kan shau tijani duk abin da ka a akan ɗarika sai na mm. kawo maka ce a sai na kawo maka shi a cikin gidanku na'am na'am sarki zaki na'am shek abin da zan rufe maka da shi wannan ibnu taymiyan fa matsayinsa fa suka ce fa arifai ma ba su hango dinnan ba fa haka yake ba to ga dalilin da suka faɗa basacin da ya wuce na gaya maka ibnu taymiya an ce ya ga manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba an ce ya ga lawhul mahfuz ba na'am to duk maganan ya wuce haka ah <laughs> <laughs> oh shey akwai abin da ya wuce gani manzo Allah da gani lawul mafus Ah, ya wuce shi eh? suka ce wa mawujuda ta alas ifa tuhu, wata hada mabuban biyayini ba su yi raji. Wa sha hada mawujuda. Ibrahim ta yi miya, hu wanda siffofinsa suka ɗauka ka? Hm? Shi Allah kenan. ibn taymiya ya ga Allah shin Allah ya dace ce Allah siffa a kofi ya dace a nuna siffan Allah a'a ba magana magana siffa ake yi ba fa ya ga Allah dungurungum ma'ana ta'ala sifatu hurun confused nan aka zaka ce ai Isra'i wa Miraj annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya bai ga annabi ba a ba a ba ba ya ga annabi ba nan aka ce bai ga Allah ba ai Isra'i wa Miraj ya ga Allah aka ce ƙarya ne eh kuma an tabbatar ibnu taymiya ya ga Allah ibnu taymiya ya ga Allah ibnu taymiya gashi nan gashi nan wa ayanta maujudan kaga wani samamme ta'ala sifatuhu wanda siffofinsa sun ɗaukaka ma'ana Allah kenan wa shahatta kuru-kuru kaga mahabuban wani abun so bi aini basiracin da idon basira kai ibnu taymiya ka ga me, ka ga masoyi da idonka wannan eh? Allah ba ma ibnu taymiya ya ga Allah annabi shine ai su a wajen su ba in aka ce maka annabi su a wajen su ibnu taymiya ne yanzu misali ibnu Allah manzo Allah suka ce bai san gaibu ba karatun ne yanzu ya muka wuce lokacin yanzu nan gashi nan a cikin madaju salikina ibnu taymiya ya san gaibo ibnu taymiya yanzu nan kai sarkin zaki in ya ganka zai ce ah ibnu taymiya uh, sarki zaki kana so ka kara aure ai na ga a zuciyarka ah, kana so da nan da sati biyu ka zo wallahi ki kaka kara muna wannan mu aje sabon sati wannan sabon sama aje eh, eh wannan magana da kai magana ne mai nauyi fa kaga anan mun har aka zauna mu muƙabala anan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba aka inna na Fadima eh na na Aisha aka ce bai gani ba Mal Nasir Ado Musa ya kawo hadisi na Ibn Abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah kaza kaza wannan zance anan aka ta bugawa wasu ce a annabi eh, ya ga Allah wasu ce a annabi sallallahu alaihi bai ga Allah ba to a ajiye annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka ɗauko ibn taymiya kuma a cikin littafin nan an ce ibn taymiya ya ga Allah ya ga Allah a cikin al'ukudu duriya gashi nan a cikin al'ukudu duriya shafi na uku da. na annabi ya ga Allah ya ga Allah wani eh, abin abin yana daurin kai sosai shafi na 370 shafi na ɗari uku da saba'in a cikin al'ukudu duniya. Wa shahadda madudan ta'ala sifatuhu wa ayanta maujudan ta'ala sifatuhu wannan baitin baharu tawil ne daidai baharin su daidai yake da baharin diwani a ciki suka faɗa saboda wanga gazance ba mu son shayya ci gaba wangazance gaskiya shai muna inkarin duk wanda bi ma'ana saboda mu da kanmu ya ɗore muna kai shai ya tsaya a nan kuma ga hujjar shai ya gaya muna wa a cikin alkudu duriya sa'annan shafi na ah, shai nawa kace ɗari uku da saba'in ɗari uku da saba'in eh. ga masu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba to kuma gashi nan a cikin littafi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ibn taymiya ya ga Allah ya ga Allah ya yake yana da daurin kai sosai kuma shaida kuma shaida ibu abunan sarki zaki na'am shek tun da na taso sama da shekara 20 ina mukabala ni ban taba baiwa ba wahabiye aya ko hadisi ba ni da da zarar ka taba zan ce a'a mu zo cikin gidanka mana eh? yanzu ka ce annabi bai ga Allah ba to yanzu sai ka zo ka warware mana wannan zancen an ce ibnu taymiya ya ga Allah kaga dimin cewa ibnu taymiya nan shine annabi ku kuma shi yafi annabi ma a wajen ku kun ce to kaga shi yasa yanzu matsalolin da muka kawo wanda ake tukumar yanzu gashi nan ibnu taymiya mun tabbatar dan ɗarika ne mm. ka gane ko yanzu za mu zo akan wurdin da ya bayar ma ashe tun ba mu je ma kan wurdin ba wanda ya ya ya wish din mu sosai gaskiya kamata a zo a ba mu ma'anan wannan yawa a zo a ba mu ma'anan wannan ya aka yi ibnu taymiya har ya ga Allah eh ibnu taymiya kun ce ya ga Allah Wan gazance shai ya dunkule ya ajiye tun yanzu lokacin bude layi nan har sati mai zuwa da zamu zauna da shai wanga magana yana da daurin kai sosai saboda anan an an zama mukabala sosai akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba har aka ɗauko hadisi na nana Aisha aka ta kafa hujja da shi to wanga eh, shay ya zo ya karanto shai kace wanda ka karanto wanda wanda ya rubuta wanga littafi kaman Abu Hurairah sa ne ko almajirin sa oh Allah jama'a ku hakuri network gun shai ya samu matsala sosai Ah, ya samu matsala ba mu ji shi malam buhari kana kusa shi rubuto number mu da za a kira insha Allah yan tiktok za mu ɗauki kira kenan a ah, minti ashirin za mu bude layi na minti ashirin wannan magana yana ɗaurin kai sosai a nan sallallahu an ce wai bai ga Allah ba sannan kuma a nan kuma an ce muna shaƙi bin taimiyya ya ga Allah ah, wanga magana magana ne da muke neman amsa a kansa sosai shehi ya zakalo mana magana eh, da ta ɗaure mana kai sosai shehi ya zakalo mana magana wannan sati <laughs> eh, yasa muna za mu bude layi kenan jama'a tun yanzu har sabon sati ana inkarin duk kowane ne ka zo ka warware abin da shai wala Allah kaga shai bai rufe ba wala Allah shai da ya karanta mu ne ba mu fahimta ba zo eh, watakila ni ma watakila ban gane fassaran ba yawwa eh shi magana ya ga Allah to jama'a ga nan ban kira 'yan tiktok ah, da kuke kan layi zan fara ba dama insha Allah wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola sunan da inda kira sunana abubakar sirrin bai daga zaria masha Allah shek sirrin bai kana tare da maulana shek uh, aliyu akan wannan layi da farko ina fara yi ma malam jinjina da girmamawa da fatan alkhairi masha Allah masha Allah lallai ko da iya aikin da malam ya da wancan satin da wannan satin ko da iya wannan channel ɗinka sarki zaki yi mana a faida na'am no. to lallai ka mana matukar gaya ta farin ciki Allahu akbar Allahu akbar duk abin da faranta mana to a iya nan wajen wallahi ka mana ko da baka taɓa yin komai ba Allahu akbar shi ko malam dama shi namu ne muna biye da shi muna kuma alhamdulillah Allahu akbar nan da Shehu Ibrahim yake faɗi mm. da yake cewa fa asqaituhum na alan wa allah widadahu wa bal aha su gara bila ismin wa gaulin fayarau na'am kana kadira bi maka adi sidikin jari sina dari jalisuhum maliki na kadira ya siru na saira fil majalisi fa fil majalisi fa ajaban Allahu akbar eh li sayr jilusi yushbihu na sukhura ah, yasbu haka ne ara malan karfin gwiwa amin Allah ya ƙara masa hazaka ya inganta lafiyansa ya ƙara masa kwanaki masu yawa tare da albarka. Amin. Amin. Alfarma ta guda ɗaya nake nema abun malam ita kaɗai ce. Na'am. Ina son malam ya taimaka ya samu namban wayarsa saboda in dinga ziyararsa ita ke nan gare ni. <laughs> Allah ya saka da alkhairi. Masha. To sai ki ka ɗauki nombansa sai ka tura masa nomba na. To bawan Allah shakka yi mini magana kenan zan turo maka da nomban shayi insha Allah. To zan yi magana sarki. Insha Allah sha baka. na gode a me a mishin abubakar na gode wallah ya faranta mana sosai amma karshe karshen magana mun shiga cikin damuwa sha zuwa warware mana gaskiya <laughs> ba wani abin damuwa ai Allah da manzo Allah ai ba biyu bane a ai a ai shai ai shai shai da kansa ma shi da kanshi ya damu saboda abin da sa a ce maka annabi bai ga Allah ba kuma a ce maka ibnu taymiya ya ga Allah ai wannan ya shiga damuwa kenan a zuwa warware mana me ake nufi da haka oho duk mai hankali al'aƙilu to ya san ina aka nufa kawai direct an ce annabi muhammadu wanda allah shi kadai ya halitta yana cewa halattu ka li ajali wa halattu nasa li ajlika kuma aka ce bai ga allah ba mm. sannan kuma a ce wani ya ga allah mm. kaga wannan zance ai ba sai mun tsaya muna wahalar da kai ba kowa ya san makadiyar sa kawai ya san makadiyar eh kaga abin bai daban ban mamaki inda misali ɗan ɗari kudu suka ce a nan sallari sallan ya ga Allah Shi shehu ya ce ah ai shehin sa shehu abul fatah ya ga Allah ai kaga wannan amma inda yake da mamaki ne wa'anda suka ce a'a shehu a nan sallari sallan bai ga Allah ba Shi kuma ta ɓangaren kuma shaka ce wa a ibn taymiya ya ga Allah to kaga inda yake da ban mamakin kenan sarki zaki akwai wani mawaki eh, yana mawakin Hausa ne yana ce masa malamin infiraji eh sai yake cewa ai laifi tu laifi tudu ne sai ka taka naka sai ka hangi na wani. Yahuwa! Malam yanzu wannan shi ne abin da muke bayyana wa duniya. Wannan Asha Allah Allah ya saka da alheri. Mun gode ba na Allah ya saka da alheri. Jama'a kolas na da yawa ku hakuri ba za mu dauki duka ba. Wanda ya zo kawai ya yi magana minti kaɗan ya wuce. Kola na biyu da shirkan TikTok. Assalamu alaikum. Kola na biyu. Assalamu alaikum. Walaikum salam wa rama. Ya sunan ka daga nan ke kira? Sunana Aminu daga nan kasar Chadi. To masha Allah Mala Aminu kana da minti daya. Kana tare da Maulana Shak ah, Aliyu akan wannan layi. Wallahi nawa gaisuwa ne kawai. Wayo masha Allah mun gode. Allah ya saka da alheri. Mun gode, Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya saka maka da alkhairi, mun gode sosai, mun gode. Muna mika muna gaisuwa ga shehu, muna ganin ayyuka. Insha Allah, shaka yana jinka kuma yana amsawa. Allah ya kara ilimi amin amin amin amin mun gode abin da yake cikin duhu insha Allah insha Allah shi yake yi mun gode eh, mun gode muna gaisuwa okay to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola kan uh, whatsapp ta'ala Na kola ya sunan ka daga na kira? Suna na ina kira daga Lagos. To masha Allah malam awal kana tare da Maulana Sheikh uh, Aliyu a wannan layi. Malam maulan mu ah, sarki zaki maulan mu ne ba maulan ka kai kade ba. Ah ko to shi kenan maulan mu ne. <laughs> Masha ah, Allah. Amiga <laughs> ma saƙon godiya da gaisuwa ga malam. Malam yana jin kai na. Allah ya saka da alheri. Muna gode. Masha Allah. malam ba dama malam akwai irin waɗannan abubuwa ake barin mu ai tun da farko dawa malam ya gama da da'awar ai ni ai ni ai ni ai ni na fi ga kofi smaller a ce annabi ne to ai su sarki mutanen nan a wuraren su ibnu taymiya ya fi annabi a wurin su gashi ya tabbata wanda ya ce yana kallon Allah amma na annabi ba a yadda ba eh abin na da ban mamaki kola shi ne hujja ta ke na sarki sun ga to kaga sarki a wuraren su ya fi shi kenan Allah sauke to yanzu sarki zaki wannan shine abin da yanzu duniya za a asko mabiyan wayannan mutanen su fahimci fa halakan da suke ciki eh a ce annabi bai gani ba amma so wannan fa duk muna abin nan wato somin tabi ne fa duka sarki zaki eh shehi wato akwai akwai karatu da a ce annabi bai ce akwai wannan dai ba ba sai akwai sha sa na ga maka wannan raba gaddama za ta yi magani mutum da yawa gashi nan dan yanzu Allah ya mu gaba mun gode amin amin mun gode kola Allah ya saka maka da alkhairi mun gode mun gode okay mu je kan tiktok kuma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan tiktok kan whatsapp ya koyi saya wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarkin zakin ma'aiki na'am kola kola ma'aiki ya sunan kirga nake kira To, masha Allah, kola kan TikTok daga Libya, Malam Sani, kana tare da uh, to an hana nuwa maulana, to maulan mu Sheikh Aliyu akan wannan layi. <laughs> to muna gaida babban da Shabul Fatai na a to masha Allah muna godiya muna godiya masha Allah Masha Allah muna godiya. Mun gode Allah ya saka maka da alkhairi. Mun gode, mun gode, mun gode. ɗan kola kan WhatsApp ya kuri tsaya ga wanda suke kira direct bari mu ba wanda ma ya kuri. salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola da kira direct. kola da rafiya kuri daga muryan ya sunan ka daga nake kira alhamdulillah mun gode wa Allah ya sunan ka daga nake kira To, salamu alaikum, kola kan TikTok. Ah, kola kan WhatsApp, sorry. Alaikum salam. Ya sunan ka daga kira? sunana Muhammadu Hadi daga Niger. To, masha Allah, Muhammad Hadi, kana tare da sheikh Aliyu kan wannan layi. To, da farko ina malam gaisuwa. Malam yana ji yana amsa. Allah ya saka maka da alkhairi da wannan kokari. Amin, amin. Ina so in bada, ina so in bada malam shawara. To, malam ya. Wannan baitin da malam ya karanta na Ibn Taymiyyah nan. Eh. Mm. To in sun kawo in sun zo da uzuri cewa ya faɗa wannan magana ne a babin insaniya da Allah ya ci da na masara ya ce ta abu da Allah ya ka naka tarawu to eh. a kashe Ibrahim yake nufi ma. Sai a tafi jewa ne a ce to in sun ce wannan shi na Ibn ya yake nufi to shi Ibrahim ma a diwa ne aka yake nufi. Na'am. Amma in sun ce wai sai Ibrahim ya yi rida to Ibrahim Taymiyyah ma shi ya fara yin rida. kuma shi koyar da shi Ibrahim. <laughs> Eh to ai shi ne shine shine ma'anan raba gardama din ayi. Yanzu yawa abinda muke magana dama duk abinda ka yi challenge namu in namu kafirci ne naka to kafircin naka shine farko dan Ibnu miya tsakaninsa da Shauti Jani akwai shekara wajen ɗari biyar. Mm. Yawwa, tsakaninsa da Shehu Ibrahim akwai wajen shekara ɗari bakwai da wani abu. Sosai ma, sosai ma. Yawwa, to saboda haka, saboda haka su je su fara duba yanzu in aka ce Shehu Ibrahim ya sha giya, to yanzu gashi nan Sharif ta bi kasil arifi na mudamatu. Kaga ibnu Taymiyyah shi ya fara shan giyan, sai ya rage mana mu ma muka ɗan sha kaɗan. <laughs> <laughs> Wato, da ya sha bai shanye ba kenan. yawa bai gaba ca ba assalamu alaikum wa alaikum salam muna jin daɗi yadda kake kai su lab eh. yawa a gwada su abin na da ban mamaki yanzu Yanzu eh. lab din nan na yau din nan ba mu san wani irin lab za a kai su ba dan ba mu da injin din da zai gwada wannan a Nigeria. Wataƙila za mu tura wa sarki zaki a Amerika su suna da wannan labdin da a ce Ibnu Taymiya ya ga Allah kai mu ba mu da injinin da zai gwada wannan. Abin ya dore mini gaskiya kola. Ya kyauta. Kola kunkun witness ga da Ridwan Holman ya hau. Shai an zauna mu wallahi wannan mazance da ke ba an zauna mu kabala fa gagarumin mukabala a nan. Ka gani ko? Wai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba. A kawo hadisi da aka nan aka ta bazawa shai. annabi bai ga Allah ba a ba to amma gashi na an ce ibnu taymiya ya ga Allah shayi ga ibnu taymiya ya ga Allah kuma dadin maganar da naji shayi da bakin sa ya ce wai a zo a do wala Allah shine bai gane fasarar da kyau ba yawwa yawwa shine eh musayyan da za su yi na'am eh, wancan malami yake karanta alhudu dariya a can isha fm eh. in ya kai nan sai mu ga yanda zai yi To! Yawwa! Haka ne. <laughs> Bola, Ai, ah. malam ba zai yadda a kawo gurare nan ba. Ah, ba. <laughs> To, masha Allah. Assalamu alaikum, Shahiru. Ai, ba zai yadda a kawo nan ba. Eh, ga malamin mu ɗaya. Malam Ridwan Holman, cire kan mute. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Yanzu ka koma TikTok ne. eh kusan haka dai a nan muke taron mutanen namu yanzu to masha Allah kana kana tare da eh, malami eh, malam wa akan wannan layi eh, ina gaida maulana asayyadi Asidi Sheikh Alhaji Ali Abdurrahman Abul Fati. Eh, masha Allah. Eh, masha Allah. Mu tsaya mu Sheikh Ridwa mu tsaya maulan mun nan kwari sosai. Eh, eh, eh. alhaji nan ah, abin da ya sa shari kaga alhaji kowa na iya yau yau yau yau da tafi baka na zama alhaji amma kaga kaman kan da eh, eh, su da shiga cikin talin wai wai wai wai irshadu ustaz ko wa tudu zaman kaga ilimin nan fa hmm. eh kaga ne ko shari ilimin nan ba ba kowa ke sa wani ma na shiga ma ya fita bai samu ba wannan kuma yana shiga yanzu kawai karantowa kawai yake yi amma bai fahimta abin da yake karantowa ka gani eh eh shi yasa wannan wannan wannan position da bai kamata mu rage musu ba Shay Ridwan yau kaji kaji sabuwar abin da shai ya zakalo kuma na ji abin da Sidi ya kawo gaskiya na ji mamaki wai mm. Shariftu Shariftu menene Shariftu bi Kasil Arifi na madamatan ke dan shi Ibn Taymiyyah ma a sai mai shan giya ne dama <laughs> ai ai abun mamaki sosai da shai ya ce muna wai ba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba kuma ganin lahun mafuz ba wai akwai abin da ya fi kina ga ah, akwai abin da ya fi ganin annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa aka ce muna wai shai wai ibn taymiya ya ga Allah akan nan shai ridwan ranan kai ka bugo ma da aka zauna mukabala da shai malam nasara adu musa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah aka ce sam annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba to gashi anan shehi ya ce mana wai ibn taymiya ya ga Allah shin wanne za doki ko dai shehi ne bai gane karatun ba gasan sarki zaki a maulana shehu ibrahim yana cewa la ranna musliman la taskura aiba mri'in wal aibu minka kad yura mm. shi ibrahim yace karka dinga cutar da musulmi karka dinga fadin laifufukansa na'am wal aibu minka kad yura kana kokarin haka sai kaga gashi ana ciro laifufukan kai ma tattare da kai mm. da maulana yake musu kenan yanzu na'am sun zauna kawai babu aiki shi ibrahim yayi kaza shi tijani kaza ne to yanzu gashi kwaryan ta tuya kama inna lillahi da suke fada din a sai akwai a cikin gidansu nasu shehin ne ma ya riga yi inna lillahi da ya faɗa da su sai a ah, sarki sarki zaki eh. a cikin futuhatil gaib a mujalladinsa na goma shafi na ɗari hudu da hamsin da biyar a nan shi ibnu taimiyyar ɗin yake faɗi cewa labistu firkatal tasawufu mina turukin jama'atin mina shuyuk ya ce Allah ya yi mishi arzikin saduwa da manya-manyan shehunai na ɗarika mm. waɗanda daga cikinsu abdalu ya ce sidi abdulkadir Aljiyar ya ce daga wurin sidi abdulkadir ya karbi ɗarika ya ce shi ɗan ɗarikan Kadiriyar. to kaji a ah, to kaji Malam Za a kafurta sai a hashi. Maulana a Saidi sauka Kai ka taba ci ka taba ga Allah. ni dai gaskiya to ka gani ko ka ka gani ga anan musa ma gaskiya an ce Allah ce lan tarani ko good amma ga na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi muka yadda saboda ga sahabi da ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah shaka ɗauko na hadisi na na Aisha aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba anan aka ta jayayya wani ma ya nuna cewa ai wannan duka in muka mutu Allah ba zai tambaye mu cewa a annabi ya ga Allah ko annabi bai ga Allah ba ka gani ko a daina wannan jayayya to amma ce gashi inda ma dan ɗarika ne kamar ma nasir ya zo ce a ashe tijani ya ga Allah an ce ai su aki da su ana ganin Allah ko ba haka ba to amma ga nan da aka ce annabi bai annabi bi na bai ga Allah ba saboda Allah ba ganin shi ma. ko ba haka ba to nan kuma sai ka ce wai gashi nan ibn taymiya ya ga Allah wannan magana shayi wannan magana ko dai wala Allah shayi ali ne bai karanta da kyau ba fa ni da gani <laughs> karanta da kyau ba fa Eh. sarki zaki abinda da sa suke inkari na duk abinda duk abin da shehunan ɗarika za su kasance a kai ko ayan Kur'ani ne ko hadisi ne ko gaskiya ne sai sun kafurce mata. Allah eh. ya jarrabe su da wannan. A ah, wanga magana da shi hanzu a fassara mu da gaskiya. Eh, wannan magana ne. Ya ce ra'a rabbahu hakan bi aini wa suratin. Eh. Laisa siwa haza wa ra'a wa ra'i idan wani zance ya zo maka ba wannan ba a je shi gefe. Na'am. Ko da wannan zancen na Shehu Ibrahim za su ce to annabi bai ga Allah ba saboda makiya manzan Allah ne first class mutane. Eh? eh amma nan ibn taymiya ya ga Allah sarki zaki ka taba ganin nasi guda biyu suka zo ɗaya yana nuna darajar manzan Allah ɗaya yana nuna kaskanci ko suka ga manzan Allah yan izala sun ɗauki mai nuna ganin darajar manzan Allah ba a taba haka ba in nasi biyu suka zo wanda ya soki annabi shi suke ɗauka sahihi ko da a ah, shayi eh malam Ryan kuri saya shayi shayi shayi ya kuri, shayi ali duba cikin littafin nan da kyau saboda na mm. da ya zo lokacin a gwamma gwamma ce a ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ba da ido ga Allah ba da zuciyar shi ga Allah duba cikin littafin wala Allah ibnu tamiya da zuciyar shi ga Allah duba da kyau a'a ai na fada maka bi aini basiratin ah, ainin ma'a ah, <laughs> bi aini basiratin eh, ban da magana ban da magana mm, da idon basira da idon basira ya ga ya ga Allah <laughs> ainin aka a shi kenan eh, bi aini basiratin da idon basira wa ainin aka hmm. to shi kenan ana riwana ya kwana biyu likitan likitoci ka san shi malar riwa muna muna tare da shi a nan yola ai malar riwa ko Eh, ai muna tare da shi a nan Yola. Allahu akbar, Allahu akbar. Eh, dan uwa ne, aboki ne ana tare kwarai kuwa. Kai don Allah sake karanta muna aini aka ce duba da kyau. Aini. Mm. bi aini basiratin ah! a <laughs> abin da yake eh. shi wannan ai yanzu yana kaina eh. wa shahadta maujudan ta'ala sifatuhu wa ayanta mauju wa ayanta mabuban bi aini basiratin mu da muke haddace diwani ya kallahu <laughs> Ai sha sa na maka. Wala Allah baka fassara shi da kyau bane. Eh, eh yawa shine wata kila su za su fassara mana mai kyau mu gane. Eh, eh, Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum kola kan WhatsApp. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh zarkin zaki. Na'am kola ya sunan kirgin da ke kira. Sunan Muhammad Sani na kira daga kasan Ghana. To masha Allah. Ah, oh Muhammad Sani daga kasar Ghana. To Uh, Malam Muhammad Sani kana tare da Maulana Sheikh uh, Aliyu akan wannan layi. Ina gida malam kuma Allah fa'ida ce. Amin, amin, amin. Da na da wani tambaya guda biyu. Bismillah. Ayin tambayi malam ku. Wallahi kana da dama. Hmm. da karatu sati wancan ne wuce. Eh, da mu zo na yau. Ya hankuri. abin da ya sa kaga yau ya zakalo da wasu ababa da yawa da ba mu so mu saukaka wannan ya hankuri a ya na call wannan sati ban samu na shiga ba duken ba abin da sa ce da a ya to shai ya kuri, ban yadda a sauke mu kan wanga topic amma bari mu ba shi dama ya hankuri to bismillah Eh, tambe da batu kalman da kan Allah da manzo Allah ana imani da manzo Allah ne ko dai ana bautan shi ne okay shahada akan Allah da manzansa shin annabi sallallahu alaihi wasallam ana imani da shi ne ko dai ana bautansa ne tambaya na farko kenan mu je na biyu na biyu kuma sannan shi ashe Ahmad Tijani na da Ibn Taymiyyah na masumai ne ko ba masumai bane very good dan kuri sai kaga sauka wala Allah kana da karin bayani Sheikh wai akan shahada na Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah Annabi ana bautansa ne ko dai ana imani da shi ne sa'annan na biyu kuma Sheikh Ahmad Tijani da Sheikh Ibn taimiyya ma'asumai ne ko dai ba ma'asumai ba ne. Eh, na farko shi ko kowa ya san cewa Allah shine Allah abun bauta kowa ya san da haka wannan kuma topic ba ita muka kawo ba abinda muka kawo shi ne. masu raba Allah da manzansa su yi muka yi magana a kai shi yasa muka kawo ma bayanin musuluncin kama in ka ce ashadu Allah ilaha illallahu idan ka saya musuluncin ba ta karbu ba sai ka hada da wa'anna muhammadun rasulullah shi yasa muka kawo maganan kuskuren inda su wahabiyawa suka samu da suka cire annabi a cikin tauhidi tauhidi ba za ta cika ba sai ka hada da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa ko a a buniya islam da muka kawo manzo Allah cewa yayi buniya islam ala hamsin shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah su ne su biyu ne suka hadu suka zama daya har sarki kace ni ma ka rikitar da ni kaga hamsu aka ce shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah su biyun su ne suka hadu a gu daya tukuna aka zama guda daya in ba haka ba lissafin ba zai cika biyar ba wa ikami sala wa itai zaka wa sawm ramadan wa hajju baitullahi liman istata'a ilayhi sabila to ya aka ya zama hamsu abinda ya sa ya zama hamsu ibadu ne gashi nan guda biyu sallah zakka azumi hajji Allah da manzo Allah kuma guda biyu ne to manzo Allah ya ce to sai sun su biyu sai sun hadu a guda guri daya sannan zai zamanto shahada din ya zamanto lissafi biyar muka kawo aya a cikin alqur'ani wallahu wa rasuluhu a haƙƙu, a ka'idar larabci abin da ya kamata ya zama an yi kuma haka ya kamata ya zama sannan kuma muka kawo mai gurare dewa manzon Allah idan ya yi abu Allah ya ce ba kai yi ba ni na yi muka kawo wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama muka kawo innal ladzina yubayi'unaka inna ba inna ma yubayi'una Allah sai Allah ya ce ma yadullahi fawqa aidihim ba maganan bauta muka kawo ba a maganan masu raba manzan Allah a cikin tauhidi in ka raba ka cire manzan Allah a cikin tauhidi to tauhidi ya ruguje kaf gaba daya sannan na biyu cewa wannan tambayan a gare su ne inda sun san cewa inda sun san cewa shau tijani ba ma'asumi ba ne to ba za su dinga fitowa da zance a ce shau tijani ya ce kaza shai ibrahim ya ce kaza yan ɗarika sun ce kaza su kafurai ne su mushirikai ne su imbida shi yasa wannan shi yasa yi yawa muka ɗauko mu ma a cikin gidansu ayyukan su duk muke nuna wannan tambaya izuwa muna har izuwa gare su ne inda sun tabbatar ni ba ma bane ba abin da zai saka zo kana kalla na kana ce shauci jani kafiri ne ko dan bidiya ne ko mushriki ne ko kaza kaza to in da da sun san da wannan shi yasa yanzu Rilwan ya sai da Rilwan ya ya ya karanta baiti a cikin ruhul adam na shay Ibrahim Inyas yace abin da kake ta kokarin bayyana aibin wani din wal aib wa qad yura minka kai ma ana ganin aibukanka to tunda kai da aibi kuma kai ba Allah bane baka da wuta baka da aljanna ka bari mana muje je lahira so saboda haka wannan magana amsan yana wajen ku ne saboda haka duk abin da mutum zaka yi challenging dina to ya zama to kasar kaka eh sauran na karshe ah wanda malai ya ya ka amsa duka ka gamsu ko Ehm, mutum na karshen na don kaman akwai wani audio mari na ji kaman shi na roƙon manzo Allah da amma kaman na a ah, ah, kola zaka shigo muna da wani abu daban ne ya hankuri kaga topic kaga mun baka dama ne saboda a ah, ka shigo ciki amma kaga topicin yau mu tsaya kan topicin yau ya hankuri okay mutum na karshe eh eh to mu je to na karshen nan shi yasa mun yi ibada ba da wanga malumma ciki ba Ahmad Tijani da Ibn Taymiyyah muhimmin bautar Allah ba da su ciki ba don na gan batun shan jiyan su ciki kamar abin fariya da suka sha jiya ana son nuna ko mu sha jiyan kure ya ce batun shan jiyan su oh malam malam ba malam ba bari ba ka amsa nan malam ka bani dama ke eh, bismillah shi. good kaga kola kana jina da kyau na jinka abinda wai ake nufi shan giya yau misali ka zo ka ce wai shehu ibrahim ya karantar da yan hakika ba su sallah ba su kaza she ka tambi kanka shin shehu ibrahim ka taba ganin ai masa shaidan bai sallah shi da kansa to ga almajiran shehu ayar bauchi ka taba ganin ba su sallah to shine zaka duba abin da ake nufi shan giya kwanakin baya aka zo aka ce shehu ibrahim ya sha giya ya zama abin alfahari eh, abin alfahari a cikin littafinsa ka gane abin izgili to giyan da ake nufi kaman malam da ke karatu kaman misali ka ce mana fawailul lil musallin ka tsaya wurin baka karkare ba kada kan ka san cewa baka yi adalci ba ka gane shi yasa a nan ya hankuri bari barin ka barin kari ka fahimce ni almajiran bin taimi su suna shan giyan ku. a'a kwantar da hankalinka giyan da ake nufi a nan an sha giyan wato an sha giya she karshe she aka nuna wai an sha giya na soyayyen annabi sallallahu alaihi wasallam ba giya aka kama aka kurba aka sha ba bi ma'ana kamar mutum ya bugu da soyayya na annabi sallallahu alaihi wasallam abinda fa ake nufi kenan ka fahimce ni kola wato san jiya da muka san shi a ajiya na. a'a shi yasa ai abinda sun yake nufi kenan wato manan raba gardaman kenan ba shan giya kamar a kama giya na haramun na kwalba ba shi ake nufi ba to amma a da shi aka zo aka yi wa shehu ibrahim eh, fahimta na bambanci cewa shehu ibrahim ya sha giya shi ana izgili da shi to a shehu ibn taymiya ya riga shi tijani zuwa ba balle shehu ibrahim shi ma ya taba faɗan ya sha giya ba giya na kwalba na haramun shi yake ake nufi ba amma kaga mutum da ya zo ya maka sharri shi ya juya magana ai ya sha giya ba haka ake nufi ba wato giya ne na soyayyen annabi sallallahu alaihi wasallam ka fahimta yanzu ko eh, na fahimci very good nace to shi kenan an yayi ibada ba da su ciki ba very good wannan magana shei ibada ba ba shei zai baka jama'a kamin shei ya bashi ansa kusa abin da sa muka bashi dama za a iya sauka nan kola abin da sa muka baka dama sosai na barka wani zai ce ah, ai da yan ɗari suka zo an ba su dama sosai amma ga dai izala yazo an sauke shi kai da kan kai adalci daman ma da muka baka ma yafi ma daman da muka bayan dari ka gane shi yasa ka samu eh, hakuri very good malam zai baka amsan wannan malam wai za iya yi ibada ba da ibnu taymiya da shehu tijani ba ko a'a eh wato abin da ake magana shi shi kanshi ya san mai tambaya ya sani ba a turo mana ibnu taymiya ba ba a turo mana shehu tijani ba Allah wanda ya tura in aka ce wanda aka tura ta hannunsu ne ake bauta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi aka tura mana mu wannan al'umma in ana su malamai ana ta'alliki da su ne so, wajen wajen wajen koyi da su kama hannunmu su kai wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yanzu dole shi wannan malamin nan mutumin da ya tambaya nan malami ne ya karantar da shi alkur'ani malami ne ya karanta shi kawai dai ahadari abin da dai ya samu na addini kaga hmm. waina suna nuna maka hanya ne izuwa ga Allah an bayyana can ko wato kuma maganan din har yanzu zan baka zan dawo da kai wajen amsan da shi sarki zaki ya bayar duk wannan abin rigima ka a tambayan ka na biyu ma amsan yana cikin wannan tambayan ka kusan na biyu da na uku na duka abu guda ɗaya ne hmm. dalili shine abin da duk ya kawo rigiman nan mu mushau tijani ma abin da ya gaya mana iza samitum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i wa in wafaqa fahuzuhu wa in halafa faturquhu wannan shine ka'idan mu da muke bi yace in kun ji na abu kaza aka ce muku ni na ce abu kaza wannan abun ku kai shi ku auna shi da ma'aunin shari'a shine kitabu wa sunna idan ya yi daidai da kitabu wa sunna ku karbe shi idan ya saba ku ajiye shi saboda haka duk malami ba malamin da ake bin sa da itikadin shi annabi ne ko kuma in ba da shi ba ba za a bauta wa Allah ba ko sahabi ba a yi itikadi da su a haka ba ko sahabbai hmm. balle malami irin mana zamanin mu so saboda haka wannan magana cewa za a yi bauta su suna nan ko ba sa nan wannan kai ma ka san cewa tambaya ce ma ba ba ta kan bayani kowa ya san Allah shine ubangijinmu annabi kuma shine manzon da Allah ya aiko wanda zamu karbo addini su wayannan gaba daya tun daga kan sahabbai har zuwa yau suna nuni ne zuwa ga koyarwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kola ya hakuri mun gode na san ka gamsu yanzu ko eh, mun gode Allah saka don Allah jama'a yan tiktok kaman wuraren goma sha tara ku yi hakuri ba za mu ba wa kowa dama ba lokacin mu ya kai yan whatsapp kuma ku yi hakuri don Allah masu kira na ta kira ku yi hakuri saboda Allah ba za mu ba wa kowa dama ba kuma mu bar shi karatun mun kusan mun wuce mun ce awa ɗaya ne amma yanzu mun samu awa ɗaya da minti talatin da shida ma za mu shiga wa ku yi hakuri Ah, sabon sati ku zo ku yi tambaya insha Allah mun gode sosai amma topic ka yana nan akai shayi ne bai karanta da kyau ba ko shayi ne bai fahimta saboda na ba shayi ya karanta kamar su hudu an ce bai ba a akan ganin Allah nan shine ah, tambaya sosai abinda ya shige muna duhu akan ganin Allah annabi an ce bai gani ba amma shagwi ne an ce ya gani inda za mu tsaya kenan insha Allah shi ai sarki ai sarki zaki na'am shek ko ko a zuciya ne wa ya taba ganin Allah A ai a zuciyar ne ma ai mun samu lokacin mukabala akwai wanda kuma ya ce a annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ai da zuciya ya ga Allah ba a ido ba a zuciyarsa ga Allah to good in za mu zo ma a tana shatti to abinda aka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam to shikenan mun yarda ibnu taymiya to amma inda an ce annabi san fa sam sam bai gani ba to ta ya za rubuta ce shi ibnu taymiya ya gani to shine magana to saboda kaga wannan challenging ne babba a duniyar wahabiyawa hmm. kuma malam bari ga maka har abu sakafo ba wanda ya isa yayi magana akan wannan eh ah waye isa ya shigo na wannan amsa ba a bayar wannan ba wanda ya isa ya bayar ba wanda ya isa ya tona topic din nan ko shai shai to in aka zo wala Allah ba mu ne <clears throat> kai ne baka fahimtar da mu da kyau ba fa a'a ba larabci bane <laughs> yanzu ni in ban fahimta ba eh. ba akwai sai da abul fata isani <laughs> ah. ba ba akwai sai da ado musa ba ba akwai shan junaidu ba ah. ko ba haka ba ah. akwai su makari ba Aha su munir ko ba haka ba in kuma a wajensu ne ba akwai suna da malamai manya manya ba. Na'am. yanzu lokacin da na je Isha'i FM eh. lokacin da Alkanawi ya juya fassara. Mm. Na ce to wannan ga muka sa muka danna yadda ya fassara din gurare guda uku. Na ce to ga Fijo 406 na ajiye masa a kira malamai guda uku biyu izala ɗaya ɗan ɗarika in suka fassara shi in ya daidai da fassararsa na ce zo ya ɗauka wasis. ta gane ko? to ga, ga wasis dina tana ajiye har yanzu a'a a'a to bari ma yin haska maka watakila za a iya a gan shi na'am ka gan su eh eh ga sunan nisa can muna gani na'am eh, Yawwa, to ga ko ga honda suna nan a park na'am ka gane ko to to suna nan a ajiye kaga idan na ce ma daga karshe ma na ce a nemi ma yan izala guda uku gaba ɗaya ma malaman izala su je su fassara shi larabci abu ne ai mai sauki ai <laughs> saboda haka na gaya maka ba wanda ya yi sai tona wannan magana ai yanzu ba wai ba sa ji ba suna ji ai karatun da muka yi wancan satin ai sun ji sun shigo ne <laughs> wato wato babu abin faɗa a ciki kenan an isa ne to ba na gaya maka ba malam lawan tirayol da kansa ya ce wannan abin ridda ne yanzu yanzu idan mutum na ci kumoshi wanda suka mewa annabi zancensa yanzu wancan ba lokacin al'ukudu duniya din yana hannun malam lawan ba muka yi karatu ya ce ban fassara daidai ba mada ku tashkikul juyubi da na fassara ya ce a'a fassara na ba daidai ba ya ce a'a ai fassaran ya yadda daidai ne kuma ya tabbatar ridda ne yanzu ana maganan cewa sai dai a ce to ibnu taymiya ya kafurta? ka gane ko ko ya zama mushriki ko tantirin makaryaci ne shi da ya ce ya ga Allah tunda annabi ma bai ga Allah ba to ya ibnu taymiya ya ga Allah hmm. fassara a wajen kawai shine ka ce shi makaryaci ne zindiki ne fasiki makaryaci ne hmm. amma ba wani magana da zaka kawo ka gyara a gurin na'am yawwa masha Allah to jama'a don Allah kowa ya tawassuli shai zai muna da insha Allah kamun Allah kai mu sabon sati amma wannan magana da shayi ya faɗa open discussion ne za mu cire wurin mhm. saboda open ne har yanzu wanga magana tana ne ko sati mai zuwa kamar yadda wannan ya zo ya yi tambaya ko sati mai zuwa mutum ya zo da wannan tambaya eh, wannan tambaya to kaga shayi ma ya bada dama wannan eh. ko sabon sati ne ko wani magana da ba ke yi wannan tambaya dai shayi wai ya bude shi open discussion ko yaushe ne a zo a zo a kare masa wannan magana kwarai kuwa ko sabon sati ne shayi ya bude wannan zance to masha Allah bismillah shek ah, ai muna talikiya muna addu'a kenan shek eh alhamdulillah a babban burin mu dai kamar yadda muka faɗa mu ba burin mu ci mutuncin wani bane ko mu bayyana al'auran wani yawa amma raba gaddama abin da muka sa shi masa raba gaddama shine duk abin da kake challenging dimu a ɗarika a shau tijjani a shau ibrahim to akwai dubunsu a cikin gidanku saboda haka muke so salafawa su gane su je su fara faɗa da gidansu kafin su zo gidan wani wannan shine maganan karatunmu saboda haka Allah ya kai mu sati mai zuwa lafiya Allah ya biya mana bukatunmu Allah ya tsare ku Allah ya kiyaye ku a inda kuke kuna zama ne a Amerika duk wata abin da zai zamanto muku masala Allah ya shiga tsakani duk wani alkhairin da kuke nema Allah ya biya muku akwai wani dan uwa ma da ka bashi nomba na mun gaisa da shi naji daɗi sosai Allah ya saka masa da alkhairi saboda haka Allah ya biya muku bukatun ku. Allah ya zaunar da ku lafiya kuma wannan hidima da kake yi wa manzon Allah wannan hidima da kake yi wa bayin Allah suke fahimta Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya baka zuriya ta gari Allah ya baka arziki mai yawa mai albarka wanda kai kanka sai ka rikice saboda yawan arzikin Eh, amma ba wa na hankali ba rikicewa a ce ga jiragen sama suna tashi su tafi a genan a can Allah ya maka irin wannan arzikin dan alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma zalika alallahi bi aziz inna zalika alallahi yasir Allah ya bamu lafiya da kwanciyar hankali duk masu sauraron mu masoya annabi Muhammad kowa Allah ya biya masa bukatansa gurgudun hali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi mun gode masha Allah assalamu alaikum to jama'a alhamdulillah mun aje shekh kenan a wannan karatu da shekh ya muna Allah sa albarka a ciki Allah sa albarka a ciki Allah ya biya mana bukatun mu duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam to jama'a mun sauka kenan